Sautari magidanta na shiga zulumi da fargaba musamman idan lokacin bukukuwa na karatowa kamar bikin sallah ko zuwan watan Ramadana ko kuma bikin Kirsimeti sakamakon yadda kayan masarufi ke tashin goron zabi. Hakan yasa dukkan lokacin da watan Ramadana ya karato mutane kan yi tanadin abin da ya shafi cimaka da sauran abubuwan bukatu tun kafin lokacin. Na ziyarci kasuwar FCDA da ke babban birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan yake. Sunana Kabir yanzu dai farashin akwai sauki sosai da sosai tunda yanzu kin ga tumatirin muna sai da shi dubu ɗaya ɗari biyar tattasan ma haka ta rugu haka albasa ɗin ma muna sai ta dubu biyu a dubu ɗaya ɗari biyar insha Allah kuma haka za a yi azumin har cikin azumin ba mata nan abin zai karu cinikin da sai dai godiya kawai saboda rashin wutar da ake fama da shi a yanzu haka. Gamba sunana ina sai da alayyahu ya kuwa ayo dankali su kabewa su gyaɗa su agusi. Farashin kare a yanzu bai canza ba yanda muke siyan sa da haka muke siyan yanzu in a san samu ne a siya an samu sauki ko kuma ya tsaya a haka. ta'ala. Sunana Yunus Idris doya nake saida. Farashin doya alhamdulillah kin san yanayi dai ana saida doya dubu hudu da dari biyar dubu biyar har ta dubu bakwai ma dai akwai. Sunana Ibrahim Muhammad Lawan ina sana'ar hakan provision ne. Gaskiya farashin kaya na hawa tun kafin ma mu shiga azumi ko farkon kuma fara ma da azumi. To mu kuma yanzu da azumin ya kara hararowa mu san kuma wani irin tashin kaya za mu fuskanta ba. Gaskiya mu na mu tashin na a zo a gani da mu kanmu yana damun mu. Yau ka je kasuwa gobe ka ji kaya ya ƙara kuɗi samun ciniki ya ragu mutane wasu da yawa suna yawan kawo kukan cewa ba su da kuɗi a hannu to kuma ga kaya na kara kuɗi ran so a ce gwamnati ta ɗan kalla lamarin abin da za ta tausaya wa mutane domin mutane a samu ma a san ya za a samu a ci abinci akan buƙaci kayan marmari da dabino a lokacin azumi wanda hakan ya sa na tuntuɓi malam sabo mai dabino don jin ta bakinsa kana zuwa yau ka siyo gobe sai ka ji an samu ƙarin kaza sama har tsoron masu wa kayan kake saboda ko ko me da ya zama abin da ya zama kana sowa kai kana fargabar maya za suya siyo ka sayar an fi danganta faruwar wannan al'amari ga 'yan kasuwa kan tsawwala kayan masarufi da kayan cimaka da sauran abubuwan bukata sunana asifu mutane suna danganta kasuwancin azumi da kafin fara azumi wasu in suka zo sayan kaya sai su dinga dora 'yan kasuwa cewa ai don an fara azumi ne ko kara kuɗi wannan kuma ba a yi mana adalci domin yadda ka tsinci kanka to da haka za ka tafi da kasuwancinka idan ka samu kaya cikin sauki yana da kyau ka saida cikin sauki amma ka je ka samu ƙarin farashi to fa akan me sai yake karewa ko me magidanta ke cewa game da farashin kayan na bana sunana Sharif Ahmad Sidi an fara samun canje-canjen kayayyaki Karin idan kai magana zaka ji suna magana ya samu ne daga ko fetur ko gas ko makamancin haka tsoron da muke ji dai kada ramadanin ya shigo kuma kayan nan gaskiya za su yi ninkin ba ninki ɗan kasuwa su dubi Allah kayan da kuɗinsa bai karu ba kada su kara. duba halin da al'umma za su shiga sunana Ibrahim Adamu maimakon a rika farin ciki to amma duk mai karamin karfi yana tunanin da yaya abin zai zo ya same shi yanzu ba azumi ake ba mafiya yawancin gidaje ana kwana haka ba a samun abin da za a dora a ci ina kira ga masu wadata su duba halin da ake ciki su kuma yan kasuwa su ji tsoron Allah sunana Aisha Abdulkadir zaka ganka kamar da wani kuɗi da yawa a hannunka amma in ka je kasuwa sai ka ka siyo abu kaɗan sai dai wasu na ɗora alhakin akan gwamnati da ta kasa tsaye da kyakkyawan farashi wadda yake da ka'ida Hauwa Umar muryar Amurka Amurka daga Abuja, Najeriya.